نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يومنا ديغا وتر رمضان هجرة شكرة تدبودا دريه دا تلاتين ثلاثين تقوى wannan shine tafsirin mu shekara ta biyu a wannan masallaci na annur da ke nan wutatu abuja shekara da ta gabata ba wayenmu ko iyawa ba cikin rahama ta Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci don tafsirin maza a kwanaki daban na mata kwanaki daban tare da cewa mata suna halartar tafsirin maza din bahaushe ya ce shekara kwana cikin rahama ta Allah subhanahu Ta'ala a wannan dan lokaci da muka watse mun sake dawowa shekara ta maimaita kanta bil hakika wannan akwai darasi mai girma gaba gare mu a ce wai daga rufe darasi bara zuwa bana an shekara wannan na daga cikin alamomin tashin kiyama kamar yadda annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya bayyana a cikin hadisi na bukhari kwanaki su rika gaggawan gudana wanda duk mai hankali ya zan yadda kwanaki suke gudana da gaggawa akwai alaman cewa saurinsu ya fi na shekarun baya a cikin taimako na Allah subhanahu wata'ala wannan shine darasi na farko kamar yadda aka bayyana tafsiri na yammaci za a rika yin sa karfe biyar ne, ma zuwa karfe shida cikin horewa na Allah subhanahu wata'ala tafsirin mata kuma saboda yanayi na aiki zai kasance asabar da lahadi ne kadai daga karfe goma sha ɗaya na safe zuwa sha biyu insha Allah ta'ala asabar da lahadi kadai yau an ce akwai matan da sun zo maybe ba su ji sanarwa na jiya da aka yi a sallan juma'a ba cewa na mata ba zai a fara a yau asabar ba sai dai gobe lahadi idan Allah ya kai mu so da haka ina mai ba su hakuri na rashin farawa a yau idan Allah ya sa kwanakin mu sun kai lahadi din mai zuwa za a fara karfe 11 zuwa 12 Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci a gaba na gaba kamar da muka sani akwai kafafen watsa labarai da aka samu wasu yan uwa sukan dauki hidima na biyan kuɗi don su ga an sanya darasin wasu kafafen ma a ƙashin kansu suke sawa fi sabilin lagi duka muna roƙon Allah ya tsundu masu a aljanna na fara samun labarai na inda aka fara biyan kuɗi da waɗanda suka ba da lokaci don a saka idan na samu information da ya kai na isar a karatu na gaba za mu faɗi kafafen watsa labaran da kuma lokuta don insha Allah ta'ala gaba na gaba kamar yadda da muka saba shekara ta gabata akan yi station guda na turanci a da na hausa a zo a yi na turanci saboda kunci na lokaci da kuma ganin cewa hakan yana wahalarwa da yawa zan ɗauki shawarin duk abin da muka yi da hausa sai mu ɗauki lokaci takaitacce a dan yi summarizing sakon da turanci a isar da shi sai mu ci gaba da karatu Ah, ba dole ya zama abin da aka faɗa da wani yare dole sai an maimaita da wani ba ma dai muhimmin abun sakon da ayar ke turar isarwa da kuma fa'idodin da ke cikinta yana da cewa isar da shi da wani harshe ga wanda bai fahimtar yaren farko yana iya fahimtar yare na biyu Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci akan haka a gaba na gaba annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance kamar da hadisi ya zo cikin sunan na Imam An-Nasa'i rahimahullah hadisi na 2106 wanda Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alai ya inganta cikin sahihu targhib nasa hadisi na 999 idan watan Ramadan ya zo annabi tsira da minti sabbata a gare saboda albarkan watan yakan fito zuwa ga sahabbai yana musu bushara da zuwa Ramadana wannan daman nake aiki da shi ina muku bushara da kaina da duk musulman duniya da zuwan wannan wata mai albarka cewa Allah subhanahu wata'ala ya kamu watan Ramadan labarin isowar Ramadana yana daga cikin mafi girman bushara da ake musulmi mai imani a kira ka a waya a ce albishirin ka ka ce goro a ce goro bai ba sai dai zuma me ya faru ka ce an shiga wata Ramadana to labarin babban al'amari ne yadda ka san ana maka bushara na an biya maka kujeran haji an biya maka umra an maka kaza to zuwan watan Ramadana ya fi wannan girma so ka idan wata ramadan ya zo a ka'ida na sunna bushara ake ka shigo gidanka assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh mai gida me baro ina muku bushara me faru ne albishirinku a ce gora ka ce a gora bai yi ba zuma ka ce to sai dai na tuna a aka yi hakuri zuma ta yi ka ce to wata ramadan an ga wata wannan ke nuna mana in dai wai ganin wata ya kai ai wa sahabbai bushara waɗanda tun asali yan aljanna ne Allah ya gaya musu su ‘yan aljanna ne duk da haka ana zuwa a musu bushara ga watan Ramadana to ya gani da kai wanda ko a BBC ba a ce an gafarta mana ba kuma ko an fada ba za mu yadda ba a yanzu dai a BBC a zuwa ce duk masallacin annur an gafarta mana za ka yadda ba za ka yadda ba to su sahabbai fa an gafarta musu amma duk da haka ana musu bushara da zuwan watan Ramadana annabin ya zo ya same su ya ce atakun Ramadan ya ce wata ramadan ya zo muku sha'arun mubarakun wata ne mai albarka Farazallahu azza wa jalla alaikum siyama Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta muku azuminsa fihi a cikinsa futihat abwabul janna a cikinsa ake buɗe dukkan ƙofofin aljanna bi ma'ana shigan aljanna a watan ramadan ya fi kowane wata sauki wa ghulliqat abwabun nar a cikinsa ake kulle dukkan ƙofofin wuta wasu fidati shayatin a cikinsa kuma ake ɗaure shaidanu shi yasa za ka ga mutumin da baya iya zuwa sallan farilla a ramadana da shi ake sallan tarawihi kuma a safin gaba za ka gan shi kuma har ya fara ce wuri na ne wa ce ka tsaya me tsaye da kai jiya anan na tsaya to shi saboda tsabar nacin sallah a yanzu a ramadana har wuri yake da shi in ka taba kuma fitina ce amma gabanin ramadana sallolin ma da ake ba za ka taba ga yayi sallah ba amma a ramadana fa to da wuri ma na na musamman saboda mai dalili saboda an daura shedan babu wata fitina a rayuwa irin shedan duk aikin alheri da zaka yi sai ya yi kokarin discouraging ɗinka kuma dukkan aikin shari da zaka yi ko baka yi niyya ba sai ya kyauta maka niyya in ka tuna girman laifin sai ce fa wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne <laughs> Allah mai gafara ne sai fara ga maka manyan zunuban da aka yi Allah ya yafe sai yi kokarin ne yi kokarin tunzura kaka aikata wannan zunuban to saboda rahama ta Allah subhanahu wataala a watan Ramadana Allah subhanahu wata'ala yakan daura dukkan shedanu Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci Allah subhanahu wata'ala ya samu wanye lafiya daga cikin albarka da watan Ramadana shine aka babu misalai buɗe kofofin aljanna kulle kofofin wuta daura shedanu a cikin watan Ramadana addu'o'in da muke Allah subhanahu wata'ala yana karba annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya bayyana fi kulli yawmin wa layla mutaqa minan nar fi shahri ramadan a dukkan dare da wuni akwai list da Allah subhanahu wata'ala yake fitarwa na mutanen da aka gafarta musu a dukkan wunin ramadana da dukkan dare in wata ramadana ya wuce ba za ka samu wannan gata din ba iya daga cikin albarkan wata da kuma addu'a da muke yi annabi ya ce wa kulli muslim kowane musulmi lahu da'awa ya biha fa yustajabu yana da tabbacin akwai addu'ar da idan ya roki Allah subhanahu wata'ala Allah zai amsa masa Allah subhanahu wata'ala zai amsa dukkan musulmi wata addu'a da yayi sai mu yi aiki da wannan wata ramadana mu yi addu'o'i na alkhairi wa kawunan mu mu yi addu'o'i na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya kyautata mana imanin mu Allah subhanahu wata'ala ya sauke mana rayuwa Allah ya zauna da kasar mu lafiya Allah subhanahu wata'ala ya taimaki addinin sa da masu taimakon addinin sa mu roki Allah subhanahu wata'ala ya kula da zuriyarmu. mu Allah subhanahu wata'ala ya tarbiyyantar mana da ƴaƴan mu waɗanda suke neman aure Allah subhanahu wata'ala ya ba su waɗanda suke da shi Allah ya sauke musu hanya ta halal da rike iyalansu waɗanda suke da ƴaƴa kada Allah ya basu da wayansu ya tallafa musu wajen yin tarbiyyarsu. su irin waɗannan addu'o'i gaba ɗaya mu ƴan uwanmu da suke daidai suke neman addu'a mu taimaka musu wataƙila akwai wani makwabcinka ba lafiya dama ce kamar addu'a ba sai ya zo ce ka masa addu'a ba sai ka masa addu'a akwai wani abokinka da yake neman yake da damuwa yi masa addu'a ba sai ya faɗa ba babu addu'a mai daraja kamar ni fa baka gaya min damuwar ka ba ina zaunan daga hannu roki Allah ya biya maka kuma kai baka gaya min damuwar ba ganin ta nayi to ne tace addu'a da ake kiranta bi zaharil ghaib shi wanda yake addu'ar ba a roki addu'ar ma a hannunsa ba shi ya ga ya dace a yi kuma ya je koyi addu'ar sai ka cire ƴan uwanka da suke da bukatu idan kai addu'ar kana kammalawa duk abin da ka faɗa sai mala'iku su ce to kai ma Allah ya baka irin wannan to kai dan adam makaluki mai kashi a ciki ka masa addu'a mala'iku sun maka irin wannan kai da shi waye ciri ba. bi ma'ana kai ka ciri ba saboda kai dan adam ne ka masa addu'a kai ko mala'iku ne suka maka addu'ar dalilin ka masa addu'a da kamar yadda hadisi ya zo a muslim don haka nasiha nake gare mu mu yi addu'a da yawa ga ƴan uwanmu da mabukata kuma dama ce kada mu manta da shugaban kasa Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya ah, yi wa shugaba addu'a cikin aqida ta sunna bil hakika musamman wanda ake marzaton alheri ba kawai abu ne da yake ya halatta babbal ma matsala ce a babin aqida ah, wajibi ne a yi addu'a Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah subhanahu wataala ya tsawaita kwanakinsa da imani Allah ya kare shi daga sharrin shaidan Allah subhanahu ta'ala ya sa jinya ta zama kafara gare shi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ba dan halin mu ko iyawar mu ko dabarar mu ba Allah subhanahu ta'ala ya bashi karfi idan mutum yana da hali na jinya ba mai magance masa sai Allah inda mutum yana iya bada lafiya a masallacin nan kadai in an tara lafiya da za a bashi gudumawa sai ta masa yawa kama kai ma da aka baka ba za ka yi ba wani ba so da wanda ya shi shine Allah idan wani na bukata sai ka roƙa masa Allah ya bashi in ba da ba haka ba muna iya daukan kwanakin mu ba wa iyaye mu baba na koma ga Allah da sai dauki kwanaki na in ce marga shekara goma a cikin nawa in ya kai amma ba mu da iko akwai al'amuran da baka ba wani kai ma da ka baya halatta ka dauka ka mika wani in kudi ne kana da dubu ɗaya zaka bashi ɗari biyar amma lafiya kwanaki a duniya wannan Allah kaɗai yake ibadan adam mutum bai isa ba wanda yasa kake iya gada likita ma yana cuta aiko yana kwanta sai an duba shi kuma yana iya rasuwa kaga duka zuwa wajen sa al-akhadhu bil asbab ne amma lafiyar ta Allah ce kawai aiki da sanadi ne ko za a dace amma babu wanda ya sai bayar sai Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa shugaban kasa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa imani ya kare shi daga sharrin shaidan shugabanci da yake kada Allah ya bashi da dabararsa Allah ya bashi ikon rukun amana da adalci Allah subhanahu wataala ya taimaka dukkan shugabannin mu da rukun amana da adalci Allah ya kara musu imani da shari'a Allah subhanahu wataala ya kara mana dukkanin mu imani da shari'a Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya nas'alullah alazim rabbal arshil azim ay yashfihu nas'alullah alazim rabbal arshil azim ay yashfihu nas'alullah alazim rabbal arshil azim ay yashfihu نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه All praises and thanks are due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him, we seek His help, and we beg for His forgiveness. We seek Allah's refuge from our evil deeds Whomever Allah guides cannot be led astray, and uh, whomever is led astray shall find none other than to guide him. I bear witness that none has the right to be worshipped but Allah alone, who has no partner. And I bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is his slave and messenger. Uh, today, this is our first lesson in this month of Ramadan 1438, after the hijrah of our noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, from Makkah to Medina, uh, if we could recall vividly, last year we met here for the tafsir throughout the month of Ramadan, and today this is our first lesson. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to guide us aright, and may He subhanahu wa ta'ala give us the ability to say what is right, to explain what is right, and may He subhanahu wa ta'ala give us the ability to implement what is right. Uh, in addition, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to give glad tidings to his companions about the arrival of the month of Ramadan. This is from a hadith which has been reported by Imam An-Nasa'i. May Allah have mercy on him. Hadith number 2106. And the hadith has been authenticated by His Eminence, Sheikh Muhammad Nasir al-Albani. May Allah have mercy on him in his book Sayyid al-Targhib, hadith number 999. Our beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to say to his companions, may Allah be pleased with them all, that atakum Ramadan, it has come to you the month of Ramadan. Shaharun Mubarakum is a blessed month. Farad Allah Azza wa Jalla alaykum siyama. Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed its fasting upon you in the month. Futihat fihi abwabul jannah. All the gates of paradise are open. Meaning, whenever the month of Ramadan comes, the gates of paradise are opened by Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, getting Allah's paradise is easier. And the gates of, and he says again, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ And the gates of hell, fire are locked up. Meaning that it's difficult for one to get admitted to Allah's hellfire except if he disobeys Allah subhanahu wa ta'ala to the extent that Allah subhanahu wa ta'ala cannot forgive him. Like by committing shirk and he dies while committing it. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says again, وَسُفِدَةِ الشَّيَاطِينَ And Satan is put in chain meaning satans are chained up by Allah subhanahu wa ta'ala Whenever you try to do good action, Satan discourages you from doing it. If you intend to pray, he reminds you that it's not late. You can delay it a bit. If you intend to give out sadaqah, Satan discourages you by reminding you about your sacrifices. You, you, you sacrificed last week, you did it last month, even last year, you, you have made a huge sacrifice. You don't need to waste your time now. And if you intend to disobey Allah subhanahu wa ta'ala, Satan tries to push you to do it by reminding you that Allah subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim. Whatever you do, Allah will forgive you. This tells us in a clear term that if the month of Ramadan comes, we are supposed to give glad tidings to our colleagues. To your family, you can go back home and say, I come to you with a very special news, meaning like breaking news. Remind your family about the arrival of Ramadan try to encourage them to know that the arrival of the month of Ramadan is something that is very important. It is an opportunity for all of us to utilize and make sure that we serve Allah subhanahu wa ta'ala, we worship Him. Go to your family and tell them, I come to you with a breaking news. What is that? You have to give me something before I disclose it to you. Encourage them to realize that this month of Ramadan is something that is so special. This is a joy, joyful moment that we are urged to worship Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to worship Him sincerely in this month. May He subhanahu wa ta'ala make us among those that will be forgiven in this prestigious month of Ramadan. As we all know, in a hadith which has been reported by Ibn al-Bazzar, may Allah have mercy on him, our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam teaches us that whenever the month of Ramadan comes, Allah subhanahu wa ta'ala forgives his slaves. He emancipates them from hellfire to paradise by saying, Inna lillahi fi kulli yawmin wa layla utaqa minan nari fi shahri Ramadan. In each and every month, Allah has a special list of people that He forgives, that He emancipates from hellfire to paradise in the month of Ramadan. And what? وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعَوَى يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ and each and every Muslim has a guarantee that if he prays to Allah, if he supplicates to Allah, his supplications will be accepted. So it is an opportunity for us to pray to Allah subhanahu wa ta'ala to increase our faith. May He subhanahu wa ta'ala give us good health. We need to pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make us successful in this world and in the hereafter. And at the same time, we need to at least recall our brothers and sisters that uh, need our prayers day in, day out. In our prayers. It doesn't mean that you have to wait until somebody comes to you that I'm sick, uh, please pray for me, I need your prayers. No. If you identify some of your neighbors, your colleagues, your friends, and your relatives that have some challenges, sit down, recall all their challenges, pray and supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala to intervene. This is what is called ad-du'a bi al-ghayb you pray for your Muslim brother without his knowledge. Whenever you pray, Allah subhanahu wa ta'ala knows about your prayer and he intervenes. And this is something that is very important indeed. And uh, furthermore, we need to use this opportunity to pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant our president good health, long life, and wisdom. And may He subhanahu wa ta'ala increase him in wisdom to continue to guide us to success. May He subhanahu wa ta'ala make his leadership successful in this world and in the hereafter. For sure, he needs our prayers, and this is something that is very important. If you are sick, no one can heal your sickness except Allah subhanahu wa ta'ala. This is something that no one can give you except Allah. So we need to use this opportunity to pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant him good health, long life, and wisdom in his leadership and may He subhanahu wa ta'ala respond positively to all our prayers and our supplications. Our session today, inshallah, and it will continue the same thing, will be starting by it will be started by 5 p.m. and it will be ended by 6 p.m. inshallah. Uh, furthermore, for ladies, it will we will continue to conduct their tafsir, inshallah, over the weekend on Saturdays and Sundays, meaning from 11 a.m. to 12 noon. So take note of that. However, I was informed that some of them came today in the morning waiting for me to come. However, it was announced yesterday after Jumu'ah prayer that their session will be started, inshallah ta'ala, on Sunday, not Saturday today. We usually begin by male session before female session. I do hope that they will forgive us for that. Hopefully, inshallah ta'ala, tomorrow we will convert for their tafsir and we will start by, inshallah ta'ala, 11 a.m. to 12 noon. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us aright. Aina muka tsaya. Ina muka tsaya shekara da ta gabata. Ina muka tsaya shekara da ta gabata. wa zai alkafara ko al'imani al'imani ko to wa zai al'imani ina kyauta da zaton mun tsaya a kan aya ta hamsin da bakwai za mu tashi a kan ta hamsin da takwas kada a yi garaje kada a ƙara garajen maimaitawa ayat da muka tsaya a kai shi ne ayat da Allah ya ce wa zallanna al ghamama wa anzalna al manna wa salwa min كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يتي من da ku. wa zallanna al ghamama mun inuwantar da ku da al-ghamam gamam shine cloud we shaded you with clouds wa anzalna alaikumul manna wa salwa Allah yace mun saukar muku da al-manna shine abin da ake sha wa salwa da abin da ake ci minin Allah subhanahu wataala ba banu Isra'ila almanna wa salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum yace ku ci daga dadadan abubuwa da muka baku wa ma zalamuna Allah yace ba su zalunce mu ba da suka ibin umarnin mu walakin sai dai kanu sun kasance an hum kawunan su yazlimuna suke zalunta last year we stopped i think on the verse number 57 in surah al-baqarah where Allah subhanahu wa ta'ala says wa zallalna alaykumul ghamama Allah subhanahu wa ta'ala was telling was telling Banu Israel the children of Israel about his favor and bounties upon them by saying wa zallalna alaykumul ghamama we shaded you with cloud Allah subhanahu wa ta'ala shaded them with a divine shape of cloud while they were traveling from one city to another and he says to them again wa anzalna alaykumul manna was And we sent you al-manna. Manna is drinkable, something for you to drink. Wasalwa, and salwa is eatable. And we were sending upon you something to eat. Al-manna is something that is similar to honey today. While uh, that is al-manna, while as-salwa is eatable, is, that is what is quail, quail, something that they can eat. And even today you can get it. Allah subhanahu wa ta'ala was divinely sending what they wanted to eat and what they wanted to drink from the heaven. And at the same time, they were complaining about sunlight. Allah subhanahu wa ta'ala divinely shaded them with His divine shade. And He said to them, Kudu min ma razaqnakum. Eat from what has been provided for you. They turned away from Allah's instructions. They disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala to the extent that He replaced all these bounties with punishment by saying, وَمَا ظَلَمُونَ They did not wrong us. وَلَكِنْ Except that Kanu أَنفُسَهُمْ They were only doing wrong things to themselves. So if you obey Allah, you are doing it for yourself. And if you disobey Allah, you are doing nothing but against yourself. Our obedience will not elevate the position of Allah subhanahu wa ta'ala and our disobedience will not in any way undermine the position of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is Allah and Allah will continue to be the Almighty with or without us. So by implication, our obedience and our disobedience are not in any way elevating the position of Allah subhanahu wa ta'ala. They are not in any way advancing the position of Allah subhanahu wa ta'ala. His status has been the same, with or without us. And that is why he says, وَمَا ظَلَمُونَا Whatever they did, they were doing it against themselves, not against Allah subhanahu wa ta'ala. Are you following? So za mu ci gaba insha Allah ta'ala daga kan aya ta 58 tsarin ma bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن qulna ku tuna lokacin da udkhulu hadhihi alqarya muka ce ku shiga cikin wannan alqarya fakulu minha ku ci daga gare ta haythu shi'tum ta duk da kuka ga dama ragadan cikin yalwa babu iyaka da nutsuwa wadkhulu baba sujada kuma ku shiga cikin kofa kuda masu sujada wa qulu ku ce hittatun in kun ce hittatun Allah yace naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku zunubanku wa sanazidul na Allah yace za mu yi ƙari ga masu ihsani ni da ku Allah ya samu a cikin masu ihsani wannan aya ci gaba ne da babu labarin irin jerin gwanan ni'imomi da Allah subhanahu ya yayi wa banu Isra'ila ya fara kirga mana ɗaya bayan ɗaya wanda ta bayan yanzu mun kira daga cikin nimar da Allah ya musu ya musu inuwa da alghamam girgije da su abin Allah ya musu ni'ima ya ba su almanna manna abin da ake sha ne wanda ke kama da zuma sannan kuma asalwa abinci ne kaman tsuntsuwa ne wanda duka Allah yana saukar musu daga sama an yanka an gasa kaga babu tsammanin yankan wane ne duka Allah haka Allah yake saukar musu tare da ya musu nemomi da yawa daga baya wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a baya da musu kololuwan ni'ima wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim duka irin waɗannan ni'imomi da Allah ya wa Isra'ila har ma yake cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum id ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yuti ahadan min alalamin a cikin su Allah ya sanya annabawa ya sanya sarakuna har Allah ya ce musu ya baku abinda babu wata al'umma da ya bawa a cikin wanda suka rigaye ku amma a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu ya ba mu abin da bai ba banu Isra'ila ba so da haka da yace malami bi alamin na iya ishara ga waɗanda suka rigaye su ne har zuwa kansu amma bai hana a bayan a samu mu kuma mun zo bayan ne kuma insha Allah ta'ala mu ne mafi darajar al'umma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala so sai Allah yace qul nahbitu afwan ah, wa na? tuna lokacin da muka ce a wajen malaman qur'ani mafi yawan an ce wa iz qulna wa iz qulna ana kaddara wazkuru a farkon wazkuru sai zama umurni ne ai wazkuru Mun an ce wazkuru ya zama fi'ilul amr wa fa'iluhu damirun mustatirin taqdiruhu antum aurin malaman nahawu to zaka ya zama wazkuru antum iz qulna shine asalin magana amma saboda fasahar qur'ani sai kawai aka ce wa iz qulna amma wazkuru kutuna iz qulna a lokacin da muka ce udkhulu hadhihi alqarya ku shiga cikin wannan alqarya da a wajen bahaushe in kace alqarya me ake nufi na'am in an ce ƙarya ƙarya birni ko ƙauye asali in an ce ƙarya alqarya asali ƙauye ne a wurin bahaushe kuma wannan shine asalin perception na mutane in ka ce alƙarya asali ƙauye ne amma in kana so ka ji birni sai a ce almadina madinatu kaza madinatu kaza shine city amma alƙarya yawanci kawai karamin rural area ne ko wani village sai a ce alƙarya mafu tsayyib to wannan shine asali perception na mutane ba kuma mu hausawa ba mafiya yawa a duniya karman alƙarya aka kira ya fi ishara zuwa ga ƙauye almadina birni amma a lafazin ƙur'ani alƙarya yana ɗaukar birni da ƙauye. ke sa mu duba matsayin makka Allah ke cewa wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum Allah ya kira ta da sunan alqarya kuma yace litunzira ummal qura a lokacin da aka kira makka ummal qura uwa ta alqariyu a daidai wannan lokacin akwai karkashin makka akwai manyan burane akwai kananan kauyuka da wannan ya zama a larabci na ƙur'ani an ce ya yashtamil yana daukan dukkan birane da ƙauyuka. to anan sai aka ce wa id qulna dukhulu hadhihi alqarya da aka zai dauki kowace alqarya ta birni ko kauye sai malaman qur'ani suka ce wata alqarya Allah subhanahu wataala yake wa banu isra'ila su shiga malamai sun kara wa juna ilimi akan hakikanin garin da Allah yake su shiga sai dai bayan kara juna ilimi abinda aka fi rinjayarwa dalili mafi karfi shine Palestine kasar Palestine wanda asalin yanzu ka dauki har su Jerusalem na karkashin original Palestine mafhum tayyib wannan shine alƙarya da Allah yake su shiga wannan kuma zamu iya fassarawa da aya ta 21 a ran cikin suratul maida ya qaumin hulu. ya qaumin 21 ɗaya cikin suratul ma'ida ke fassara wannan aya fassara alkarya din inda Musa ya ce ya qaumi dukhulul arzal muqaddasa ya ku mutane na ku shiga ƙasa mai tsarkin nan allati kataba Allahu lakum wanda Allah ya farlanta muku shiga cikin ta kataba ay faraba wanda Allah ya farlanta akan ku shiga cikin ta so daka abin da fi rinjaye anan shine wa id qulna dukhulu hadhihi alqarya ay al-ardh muqaddasa wannan kuma shine bangaren Falasɗinu a yanzu sai Allah ya ce wa banu Isra'ila bayan ya musu inuwa da girgije ya saukar da almanna wa salwa ya musu nimomi kala kala sai ya ce to ku shiga cikin kasar al-ardul muqaddasa ita ce kasar Palestine wanda ya kunshi Jerusalem a yanzu bayan kun shiga sai ba su umarni guda hudu na farko shiga kasar na biyu sai Allah ya ce fakulu minha ku ci a cikin haifi shi duk inda kuka so fakulu a nan wurin lil'ibaha ne kuna shiga garin duk bishiyar da kuka gani duk inda kuka ga abinci ya halitta ku ci da wannan malamai suke istinbatin hukunci na cewa mutum yana jin yunwa a jeji iya tafiya sai ya ga gona da mangwaro ko wani nau'in abinci da zai iya ci ya halatta ya shiga ya ci ya koshi ci ya koshi halal ne amma in yayi guzuri kuma haramun ne saboda wani lokaci akwai son banza idan ya ci ya koshi kuma sai ya ce to ai akwai buhu kuma bari mu ɗiba a ya yi ƙoƙarin kubutar da ransa daga halaka ya halatta amma guziri ba ba shi dama ba wani zai ce to kada ya guziri ya rasa a gaba daman wayan sai ba shi wannan sai tunan Allah ya bada wannan din inda wayansa ne aida bai da tafiyar ba ke nan asali so da haka anan sai Allah yake fakulu minha sai ba su izinin su shiga garin duk abin da su gani su ci shi shi'itum kalmar shi shi'itum yashtamilu fi kulli makan a duk inda ku ga abinci ya halatta ku a gidan wani ne a kasuwa ne Allah ya halatar musu kalmar rahadan shine ma'atu ma'amina ku ci a cikin nutsuwa babu kowace matsala halan ne gare ku kuma ku ci da yalwa babu wani fargaba Allah ya halatar muku shine umarni na biyu shine Allah ya sa ni abinci a garin yace ku shiga cikin kasar sun yi kaman hijira ne sun koma wurin sai aka halattar musu da abincin garin gaba daya na uku wadkhulul babu sujjada ku shiga kofar garin kuna masu sujada kalmar sujada a lokacin shine kamar inhina'i ku dan sun kuyar da kanku haka sai ku shiga ciki amma sai Allah ya kira shi da sujada a lokacin wanda mu a yanzu ya fi kama da ruku'i tunda Allah yana da iko akwai shari'ar su a waccan shari'ar su sunansa sujada mu kuma a shari'ar mu ruku'i ne sujada kuma sanya goshi a ƙasa to wannan shine a shari'ar su kuma in an ce sujjada shine kadan dan rusuna in zaka shiga wuri mafhum tayyib shine umarni na uku wadkhulul baba sujjada ku shiga tawar tawannar kofa din kuna masu sujjada anan ba a ba su izini ba sai aka ce albab ya zo bi ma'ana definite duk kofar da ka samu kana iya shiga ta ciki a bisa ga ɗabi'a ta birane a da har a yanzu aka samu wasu birane da wannan Shi ne duk gari ana kewaye shi da katanga ana fensin ɗinsa in an kammala sai a yi kofar shiga ko kofa daya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ana yin kofofi na shiga gari ko a yi ginin kofar ko kuma dai a yi wani alama a gefen gina kofa ce ta kaza ko kofar shiga kaza ko a ɗan sanya wani alama a saman hanya karami da gina cewa hanyar zuwa gari kaza wannan ɗabi'a ce ta birane tun a da ana yi misali yanzu idan ka je bauchi za ga akwai ganuwa irin kofofin da kofar wambai da makamantansu in ka je borno misali za ka shiga maiduguri ta biyu ai za ga akwai kofar shiga wajen tashar kano akwai gid da kake haura to irin waɗannan kofofi ake magana in ma ba gid kana ga akwai alama da ake iya sanyawa na shiga gari ko anan muna da su akwai hanyar kubwa kana zuwa za ka ga alama ina za ka nufa ga wanda zai kama hanyar kubwa zai kama hanyar kaduna ga wanda zai kama hanyar kogi state ya san hanyar da zai dauka ga wanda zai tafi nasarawa state ya san hanyar da zai dauka to irin waɗannan su ne albab hanyoyin da su suke leading suke ba ka damar ka shiga gari to ne shi ake kira albab asali birane da ba sa rabuwa da wannan amma yanzu yawanci ba dole ka samu an sanya alamar shiga din babba ta gini da ake yin kofa da kake shiga ba to sai Allah ya ce su shiga cikin sun zo shiga sai jada. kar mu cewa su yi sujada babin godiya ne ga Allah ni'imomin da ya musu a baya na musu inuwa da girgije na kuma saukar musu da almanna da asalwa kololuwan ni'ima da ya kubutar da su daga azabtar wanda fir'auni yake yi da yanka su da kashe su da yake yi duk waɗannan jerin gwano ni'imomi ne na Allah subhanahu wata'ala sai ce ku shiga kuna masu sujada abin da yake nufi shine dukkan ni'imar da Allah ya maka ko ya mini wajibi ne mu bi bayanta da gode masa shine kawai darasin shine kunun baba sujada wannan sujadar shine kuna masu godiya shine ma'anarsa dukkan ni'mar da Allah ya maka yana tsammanin biyayya gare shi da karo nimar aure nimar haihuwa nimar abincin da zaka ci nimar lafiya nimar imani nimar sana'ar nimar kaza da kaza dukkan wata ni'ima wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za mu zauna kawai aikin mu mu irga ni'imomin da Allah ya mana wallahi alim ba za mu iya karar da su ba sai kana irgawa sai ka gane ka tuna ni'imar ka irga ma ni'ima ce ai akwai mahaukaci da ba zai irga ba to ka tuna ni'imar ka irga wannan din ma ni'ima ne kuma ka irga dai din ma ai ni'ima ne to sai gane a cikin ni'imomin da yi a irga sun da kake akwai ni'imomin da kuma ba za ka irga su su kare ba akwai wanda ke da ciwon mantuwa sunansa sai an tuna masa sunansa iya bukatan a tuna mar sunansa wani ne sai ka gane wannan ni'imar shi yasa yace wadkhulul baba sujada ku shiga kofar wannan birni kuna masu sujada shine umarni na nawa na uku na hudu yace wa qulu hissatun ku ce hissatun kuna fadan kalmar hissatun Allah yace nazafir lakum khatayakum za mu gafarta muku zunubanku kalmomi kawai ka ce hissatun ku yi abu uku na farko ku shiga wannan alkarya na biyu ku ci abinci freely na uku ku yi sujada lokacin shiga ta kofa na hudu ku ce in kun faɗi wannan Allah ya ce nazarin lakum kalmar maghfira shine satura zam wa tajawuz an ma'anan maghfira kenan kana da zunubi sai a ɓoye shi sai a yafe maka babu wanda ya sani to shine gafara ba za a tallata ka a duniya ba shine an maka gafara kamar yadda hadisi zuwa bukhari da muslim annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace gobe kiyama idan Allah zai gafarta wa mumini gabanin kisabi mumini zai kira kafirai da mutanen banza sai a faɗi laifin su duk duniya suna ji wane da kuke gani dan wane jikan wane yayi laifi kaza yayi laifi kaza yayi laifi kaza shine asara goma ga ashirin a yi ta faɗan laifin ɗaya bayan ɗaya mutumin banza ne duk halittun duniya sai sun ji laifin ɗaya a duniya Allah ya ce sai a tsine mar kuma annabi ya ce sai a tsine mar kuma sai a kora shi wuta amma idan Allah ya kawo mumini zai gafarta masa ko zai mar hisabi sai Allah ya keɓanta daga shi sai muminin sai Allah ya kira ce sai kai ana ganin ka matsayin mumini a duniya ya ce na'am amma kai laifi kaza babu wanda ya sani sai ni ni na san kai kai laifi kaza rana kaza babu wanda ya sani sai ni kai laifi kaza lokaci kaza babu wanda ya sani Allah ya ce sai ni sai ta girga mumini laifinsa har sai ya gamsu da to ashe muminin ma ya garan na nake yi sai yana ga ya halaka sai Allah ya ce sakartu alayka fid dunya wa ana aghfiru alayka al-yawm sai Allah ya ce a duniya na boye zunubin naka babu wanda ya gani har wani da wani suka kyautata maka zato na boye maka a duniya a nan wurin na boye maka na gafarta maka je kan shiga aljanna to wannan shine gafara kana da zulubin sai Allah ya boye babu wanda ya sani kuma har ka koma ga Allah ba zai ba wani irin riskan ganin zulubin da kai ba duk imanin mai imani in dai ba ba ma'asumi bane da ya kuskure in dai mutum ba annabi bane ko manzo duk imaninsa to lalle zai iya yin kuskure wata rana to shi dadin mumini alkhairansa da daidai dinsa sun yi fintin kawwa kurakuransa dalilin wannan sai Allah duba bangaren alherinsa sai ya ɓoye kurakuransa takaitattu a duniya sai an je filin kiyama a kiyamar ma sai Allah ya ɓoye wa mumini zunuban babu mai ji daga shi sai Allah in ya gama sai Allah ya ce to je ka an yafe maka da sai aljanna wannan hadisi iya bukhari da muslim shi sai Allah yake cewa naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku zunubanku in kun yi abu guda hudu wa sanazidul muhsinina masu yin ihsani Allah zai musu ƙari a cikin ayyuka na ƙwarai Allah zai musu ƙarin lada kuma Allah zai musu ƙarin ni'ima godiya ga ni'ima ta Allah na ƙara ni'ima kafircewa ni'imar Allah da rashin godewa yana jawo azabar Allah subhanahu wataala ga al'umma wannan su ne abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa banu Isra'ila su ne ƴaƴan Isra'il wane ne Isra'il muka ce annabi yaqub ma'anan Isra'il shine Abdullahi a yaran su sun an ce banu Isra'ila sune banu Abdullahi Abdullahi kuma annabi yaqub annabi yaqub kuma dan wa? dan annabi Ishaq annabi Ishaq kuma dan annabi Ibrahim wannan isnadi kenan sannan annabi Isma'il dan annabi Ibrahim shi kuma ta bangaren tsatson annabi Ismail aka samu annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafhum sai Allah yake wa sanazidul muhsinina masu ihsani zamu musu kari ihsani kala biyu ne bangaren farko shine an ci abu dallahi ka annaka tara ka bauta Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun fa in lam takun tara idan baka ganin sa fa innahu yaraka Allah yana ganin ka so ihsani gaba biyu shine bautawa Allah kaman kana ganin sa amma ba kuma ka ba wa Allah sura da sifa ba idan ba za ka iya bauta kaman kana ganin sa ba wajibi ne ka bauta Allah da yaƙinin Allah yana ganin ka ihsani kala biyu ne akwai ihsani zuwa ga Allah akwai ihsani zuwa ga bayin Allah ihsani zuwa ga Allah duk ni'imar da ya maka ƙara maka biyayya ihsani zuwa ga bayin Allah duk wanda ya maka alkhairi ko mai kokarin saka masa in a sallama ne yace assalamu alaikum ka ce masa wa alaikum assalam wa rahmatullahi isani ne in yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh isani ne sai yace wa idza kuyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ko gaishe ku aka yi to kai kari ka masa karin riba akan gaisuwar da yi in ya ma sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh azume kai sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh menene ihsanin sai kai murmushi kana amsawa shikenan alherin da ya maka kai ka masa kari akai shine wala tastawi alhasana wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim Allah yace muna masu kari ga masu isani jama'a kololuwar imani da yau ni da kai zamu kai shine ihsani daga musulmi sai mumini daga mumini sai muhsini in ka kai muhsini ka zama mai ihsani kullum kake bautan Allah kana yi kaban kana ganin sa in ba za ka iya haka ba me kake a duniya ka gamsar da kanka Allah yana ganin ka a haske ne ko a duhu a birni ne ko a ƙauye a ɗaki ne ko a waje Allah yana ganin ka don haka sai ka san me za ka yi in kuma wajen ibada ne ka riga bauta Allah duk ni'imar da ya ma ka yi ƙari a kai ka bauta masa duk aikin da kake na kware ka kara dalilin ƙarin sa idan zuwa ga bayin Allah ne duk wanda ya maka alheri ka rika duwa Allah ya baka daman kai alheri fiye da wanda ya maka kar mu zama masu sata alheri da sharri shi musulmi idan aka masa alheri ba idan zai saka yana so ya alheri fiye da wanda aka masa ne to amma a yau mun kai matakin da wani lokaci saboda wani ɗabi'u sai mutum ya ce maka wallahi shi yana so ya ma ban alheri saboda me nayewa ne ya cutar da ni nayewa na alheri ya cutar da ni ribar alheri dan zaka yi wa dan adam kai don Allah ba dan mutum ba kullun idan zaka yi alheri ga kowane mutum kai don Allah ya dada kai in dan mutum ne zaka yin asara amma in don Allah kai ko ya gode ko bai gode ba ko ya saka da alheri ko sharri ka ci riba don da dan Allah kai kisa duk abin da zamu yi na alheri ko ga wadai ne a duniya kai don Allah ko me biyo bai ba kai asara ba dan dan Allah subhanahu wataala kai wa iz Remember when we said, Udukhulu hadihil qariya enter into this town, Allah subhanahu wa ta'ala commanded Banu Israel, the children of Israel, to enter into this town. Fakulu minha haythu shi'tum And Allah said to them, you, you eat freely whenever and wherever you want to. Meaning Allah subhanahu wa ta'ala directed the children of Israel to eat whatever they wished to eat at that time. And our ulama, may Allah have mercy on them, have divergent views about this town that Allah subhanahu wa ta'ala refers to in this verse because he says, وَإِذْ قُلْنَا أُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ And remember when we say, enter into this town. However, the most popular view of this al is in suratul ma'ida verse 21 that Allah subhanahu wa ta'ala says ya qaumi dukhulul arda al-muqaddasata allati kataba Allah lakum Musa alayhi salam was educating his people was calling their attention directing them to follow Allah subhanahu wa ta'ala by saying ya qaumi oh my people udkhulul arda al-muqaddasa enter into this holy city so this holy city in Surah Al-Ma'idah verse 21 is Palestine today. By implication, it comprises today's Palestine and a significant part of Israel. Are you following? So Allah subhanahu wa ta'ala directed the children of Israel, meaning the followers of Musa alayhi salam, to enter into this city, meaning the Holy Land, which comprises Palestine and Israel today. However, according to our general perception, whenever this word is mentioned, Al-Qariya, usually it's being referred to a small village or a rural area. However, if you look at the language of the Quran, Al-Qariya comprises towns, cities and villages. Because Allah subhanahu wa ta'ala refers to Makkah al-Qariya while it was a mega city at that time. by wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lakum so al qarya comprises towns cities and villages however in this verse al qarya refers to palestine allah subhanahu wa ta'ala directed musa alayhi salam to inform his people meaning the children of israel to enter into this town of palestine مِنْهَا حَيْثَ شِئْتُمْ رَغَدًا And you are to eat freely in this town. Meaning that whatever they come across, Allah subhanahu wa ta'ala gave them that permission to eat freely and bountifully. رَغَدًا مِنْ طُمْأَنِينَ Eat freely with tranquility as well. Meaning it was lawful for them to eat. Whatever they came across, it was lawful for them to eat. And the third one, Allah says to them, وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا And you should enter into the city through its gate in prostration, meaning bowing down with humility, meaning they should humble themselves and enter through the gate of that city. The secret behind mentioning the word sujudan, like doing sujood, like bowing with humility, is to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is very normal. Whenever Allah subhanahu wa ta'ala gives you a favor, it's been expected of you to reply that favor by being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Firstly, you should say Alhamdulillah. Secondly, try to increase your good actions. The best way to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala is to try to see that we increase our good actions, like giving charity, for example praying voluntarily at night fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka reciting the glorious quran any good action you need to increase that is the best way for you to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala elevated Musa and his followers Allah subhanahu wa ta'ala emancipated them from the atrocity of Fir'aun wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adhab yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum abim Allah rescued them from the punishment of Fir'aun he was killing them at that time and Allah subhanahu wa ta'ala shaded them with his divine shade of cloud wa dhallala al And he was sending down to them al-manna, drinkable like only today, was salwa and eatable. And he said to them, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Eat freely. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions to us his favor, bounty and many more to the children of Israel. And at the end of it he says to them, وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا Sujjada means they should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala any favor you get from Allah subhanahu wa ta'ala, you are ought to be grateful to Him. Firstly, by saying Alhamdulillah. Secondly, by increasing your good actions. No matter how upright you are, there is room for improvement. No matter how you feel you are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, there is always room for you, room for you to improve in doing good actions. This is very important. Sit down critically start counting Allah's favor and blessings upon you. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها any ni'mah any ni'mah you discover that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon you you are urged you are encouraged to intensify your good actions to increase your good actions and that is why Allah subhanahu wa ta'ala narrated to us his favor and bounties upon the children of Israel. And he said to them, وَدُخُولُ الْبَابَ سُجَّدًا They were urged to start bowing down while trying to enter to that city. And the fourth one Allah says, وَقُولُوا حِتَّةٌ They were urged to say this word, حِتَّةٌ meaning forgive us. And Allah said to them, نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ If you fulfill these four conditions, we will automatically forgive your sins. Firstly, enter into this town, meaning Palestine. Secondly, eat freely and bountifully. Thirdly, Allah says, وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا Enter through its gate it, with at least level of humility. That is sujjadan. And the fourth one, Allah says, وَقُولُ and say, حِتَّةٌ Forgive us. If you fulfill these four conditions, Allah said to them, نغفر لكم خطاياكم we will forgive your sins the actual meaning of al-maghfira is satr al-dhab wa tajawuz al. meaning to conceal your sin and forgive you that is al-tajawuz if your sin is concealed and you are forgiven that is the actual meaning of al-maghfira that is why in a hadith which is agreed upon by Bukhari and Muslim may Allah have mercy on them our beloved Rasulullah sallallahu says, on the day of Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala will invite these believers, will call them for judgment, for His divine judgment. He will start telling them all their wrongdoings in this world, all their atrocities in this world, their disbelief in this world. At the end, Allah will curse them and will ask them to go to hellfire. When it comes to His believers, Allah subhanahu wa ta'ala will judge believers will call believers one by one for divine judgment. Allah subhanahu wa ta'ala will invite a believer and start telling him, this is what you have done. This is what you have done. This is what you have been doing. This is what you have been doing in the world. To the extent that a believer will feel like that is the end of him, he will not be successful. At the end, Allah will say to him, I have concealed all your shortcomings your limitations and your sins in the world. And today I conceal in the hereafter. I forgive you, go to paradise. That is the actual meaning of نَغَفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ We will forgive your sins. When it comes to believers, Allah subhanahu when it comes to believers, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't expose their shortcomings. He will conceal and at the end of it, Allah will tell them and forgive them. And finally, Allah says, وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Those who partake in doing good actions, al Allah says, I will increase them in my favor. Whatever Allah gives to believers, Allah subhanahu wa ta'ala will increase if believers are grateful to Him. By implication, if we want to retain Allah's favor upon us, the best way for us to do that is to be grateful to Him. That is the best way of retaining all His blessings but if we are ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala, by implication, we are inviting Allah subhanahu wa ta'ala to take away all his blessings away from us. So whatever you get from Allah of favor, blessings and many more. If you want to return it the best way, be grateful to him. Try to increase your good actions. Try to minimize your evil actions Try to see that you are obedient to Him subhanahu wa ta'ala. That is the best way you can retain all His blessings upon you and by implication you are begging, you are pleading and praying for Him to bless you more and more. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability of being grateful to Him. فبدل الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai suka canja waɗannan da suka yi zalunci a azzalsu kenan banu isra'ila sai suka canja kaulan magana ghayra alladhi qila lahum wanda bai za ka ga musu ba Allah yace su ce fitatun sai suka ce fitatun fi sha'iratin wato ba a yi mutane masu taurin kai nan kusa a tarihin duniya irin banu isra'ila ba kawai ce ke tsatun sai suka yi mijin suka ce mu canji abin da ya faɗa mu ga ya zai yi annabi isa ya zo ya ce Allah ya ce ku ce tsatun sai suka ce tsatun fi sha'iratin ya ce ba haka Allah ya ce ku ba suka ce mu haka za mu faɗa ya ce ku ce tsatun suka ce a ba za mu ce tsatun ba mu mun canja mun yi kari shi yasa yana da hatsari duk imanin ka karka canji abin da Allah ya ce ko annabi ya yanzu duk karfin imanin mutum mun zo sallar magriba an sha sai liman ya ji an sha ruwa an samu karfin kuzari sai ce jama'a yau magriba raka'a biyar za a yi za mu masa biyayya ai ba za mu yi ba ko da uku yayi sai mije na kudu za mu zauna ne in ta kai kololuwa mu sallama mu rabu da shi amma ba za mu yi mana tazarce ba ba za mu yadda ba ko za mu yadda idan kuma aka yi raka'a biyu a magariba sai ce an gaji an yi azumi jama'a biyu za a yi ba ko za mu yadda wajen bin Allah ana bin sa sau da kafa ne ba imani bane ka kara ko ka rage da aka ce ka yi sai ka yi to shine biyayya amma su ba sa haka wata ran da gangan sai su kara in an ce aka ce wani sai wata sai su ce wani ya mu yi kawai an ce ku ce hintatun sai suka ce hintatun fi shadiratin aka yake sanya suka ce mu wannan zamu fada shi yasa na sha gaya muku wani lokaci kafirci fa geji geji ne wani karamin kafiri dan ya ga babban kafiri to shi ma tsorata yake ji saboda ya san yadda yake gayyato fushin Allah ko albashi aka samar ba zai yi wannan ba sai suka ce hintatun fi sha'iratin sai Allah yake fa anzalna alal ladina zalamu rijzan minas sama sai muka sauko da rijizan shine azaban min sama daga sama sai Allah ya turo musu azaba kawai sai Allah ya turo musu azaba daga sama tana halakar da su me dalili bi ma kanu yafsukuna saboda abinda da suke na fasikanci saboda ga abin da yace su sun ki aikatawa wannan yake bayyana mana duk ni'imar da Allah ya mana idan mun kafirci Allah yana daukewa hadisi ya tabbatar da sabon Allah na kawo mutane annoba da basu san asalin su ba in kai koma shekara talatin zuwa hamsin da Allah ko wanda san cutar HIV ordinary cutar ulcer a yanzu shekara arba'in baya waye santa waye ke maganar ta cututtukan jamani yanzu da muke fama da su nawa ne waɗanda kakarin ba san da su sun koma ga Allah saboda sunna ce ta Allah in an juya masa baya yana dora mutane azaba kuma akwai misalai da yawa a Qur'ani min babin misal inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim na biyu ga laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa a'radu fa arsalna alayhim saylal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay ukulin khamdin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سنة الله wannan iya cewa to ai akwai kasar kafirai sun saba wa Allah bai musu ba eh kafirai Allah yana iya barin su me dalili saboda falan ma na su ma fatahana alaihim abawaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghatan fa idza hum mublisun shi kafiri ai bai munafurci ba da mun ya kafirce wa Allah so duk abin da ya aurin sa halal ne sai Allah ya bashi yayi tayi sai ya je kiyama amar azaba amma kai ka ce kayi ibadi da Allah kuma ka saba masa shi yasa a duniya yake fara kama ka shi yasa abin da kasar da ba ta musu ba za su yi su kwana lafiya su samu kwanciyar hankali idan kasar musulmai sun yi Allah baya barin su me iya yiwa idan ya mana azabar a duniya ko ya dora ya zama kafaran zunubai in kuka je lahira kuma sai ce kun yi a duniya an muku azaba a duniya a nan lahira an yafe muku shi kuma kafuri babu dama dan an turo masa wani annoba dalilin ta bai imani da Allah bai shiga aljanna to yasa dole ka bambance ba wai dan abu musulmai sun yi Allah musu azaba cewa dole idan kasar da ba ta musu ba sun yi su ma sai musu azaba ba haka bane sunna ce ta Allah saban Allah yana gayyato kushin Allah yana cire albarkan abinci kowa in ya ci sai ji kamar an yi gobara cikinsa babu komai a ciki Allah yana iya turo cututtukan da ba a san da su ba kuma duk al'ummar da ta bi Allah in dai ta yi imani da Allah to alƙawarin Allah ne yana sanya albarka a cikin wannan al'umma da so wannan sunna ce ta Allah wannan kuma ba zai hana cewa idan Allah ya mana fitina mu gyara ayyukanmu sannan ko mu nemi maganin da Allah yake mu nema ba in HIV ya faru ga mutane ba a ce zauna ba Za ka gyara tsakaninka da Allah in kai ka gayyato wa kanka bayan nan kuma akwai maganin cutar da ka nema idan Allah ya dora mutum wata cuta ya gyara alaka da Allah na farko na biyu kuma sai ya samu likita sai a bashi magani likita bai raba ka da cuta wannan an akhadhu bil asbab ne duk abin da kake neman taimakon Allah sai ka yi yunkuri ka kama hanya sai Allah ya yi so neman magani tun a zamanin sabai ana yi amma maganin bai dauke cuta Allah yake iya dauke ta kawai magani sababi ne mafhum tayyib don haka sai Allah ya turo musu azaba daga sama wannan ya bayyana mana cewa saba wa Allah yana iya turo azaba shine rijzan anan azaba rijzan shine azaban minas sama daga sama kalmar as-sama bai nufin cewa daga can sama sai dai al-fawq sama da su Me iya yiwa azabar da Allah ya sauko ko annoban ba ta wuce kilomita ɗaya ta sama ba ba ta je can kololuwar sama ba kawai sai Allah ya saukar wa al'umma so idan muna bukatar mafita kuma shine sai mu bi Allah subhanahu wata'ala fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum the wrong wrongdoers have changed what was said to them what has been said to them meaning Allah subhanahu ta'ala asked them to say hittatun they changed it with hintatun fi sha'iratin Musa alayhi salam educated his people commanded them to say hintatun hintatun if they say this word Allah subhanahu wa ta'ala say naghfir lakum khatayakum we will forgive your sins your shortcomings and your limitations but because they were arrogant instead of saying hintatun they changed it with hintatun fi shakiratin and that is how the children of Israel were whatever Allah asked them to do they usually change it to see how Allah subhanahu wa ta'ala will react to it They had been doing that intentionally to see what Allah subhanahu wa ta'ala was going to do to them. And this happens in so many places. For example, Allah subhanahu wa ta'ala directed them to go and fight. They said, فَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ They failed to do that. And whatever they did, they were waiting to see what Allah subhanahu wa ta'ala will do. So Allah subhanahu wa ta'ala directed them to say only this word, حِتَّةٌ by saying hittatun nazakir lakum khatayakum will forgive you then they change it by saying hintatun فِي شَعِيرَةِ. they change one word with three words hittatun is only one word hintatun فِي شَعِيرَةِ three words and the meaning has been changed completely because if you say hittatun forgive me but they say hintatun fi sha'iratin look at it they completely change the meaning because of this Allah says qawlan ghayra alladhi qila lahum they have changed it by replacing hitatun with hitatun fi sha'iratin فأنزل فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء then we send upon the wrongdoer a punishment from the heaven رجزا من عذابا then Allah subhanahu wa ta'ala punished them by sending a punishment from the heaven. Why? Because of their evil actions. Quran teaches Muslims in so many places that our obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and at the same time by being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala will return his blessings upon us. All Allah's favor upon us will be returned by being grateful to him. On the contrary, if we are ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala, by implication, we are inviting Him to take away all His blessings away from us. In addition, we are also inviting Allah subhanahu wa ta'ala to punish us. So that is why whenever there is any divine punishment in a Muslim community, the first thing we are ought to do is to try to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala doesn't punish innocent people. As long as we are grateful to Him, we are obedient to Him, and we follow all the do's and don'ts ordained by Him, Allah subhanahu wa ta'ala will not punish us. Whenever you see any divine divine punishment, the first thing we are supposed to do is to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Let us partake in synthetic analysis let us look at our actions and the teachings of the Quran to see whether they are in conformity or otherwise. We should sit down critically and partake in self-judgment, self-assessment, and self-criticism. Sit down and criticize your actions. Look at where your actions agree with the Quran. And look at the places where your actions disagree with the teaching of the Quran. This is what Muslims are ought to do. In so many places in the Quran, Allah draws our attention to this, that if we are grateful to Him, Allah will give us more and more blessings and bounties. And if we are ungrateful to Him, Allah will take away all His blessings away from us. For example, look at what happened to the people of Sabah. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً and look at what happened to the people of Makkah. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا And Allah says again, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ Allah will never change our situation until we change it within ourselves. If we need divine intervention, what we are ought to do is to try to see that we improve our good actions we are more obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. We try to follow the teachings of the Quran and Sunnah. By doing that, we are inviting Allah subhanahu wa ta'ala to intervene and make life easy for us. And this is very important indeed. So that is why in any Muslim community, in any Muslim community where you see any divine punishment, the first thing that community is urged to do is to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. If we repent to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will change our situation. May He subhanahu wa ta'ala guide us aright. Then Allah subhanahu wa ta'ala sent a punishment from the heaven. Bima kanu yafsukun, He said, because of their evil actions. That is what Allah said. Because bima kanu yafsukun, because of their disobedience. They were being disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So that is why anything you see in our midst, it could be because of our good action or our evil action. If we are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, by implication we are pleading to Him to give us more and more of His bounties and blessings. And if we are ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala, by implication we are inviting Him to take away His blessings from us and at the same time to send divine punishment. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to be upright May He subhanahu wa ta'ala make us to be obedient to Him. May He subhanahu wa ta'ala give us the ability to partake in safe judgment and avoid all our evil actions and our shortcomings as well. Ina ga saboda yanayi na lokaci insha Allah ta'ala za mu dakata a nan idan Allah kai mu gobe za mu tashi kan aya ta 60 wa idh tasqa Musa liqaumihi fa qul a bi hajar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى